ga tambayoyi biyu dai ba ta da alaka da benefit um, to bari zan gaba da su tun da gaban sun gaba bashi ne wannan tambayar wai daga kasar gabon ne yana tambaya mutum yana da diyar innarsa da suna ƙaunar juna sai innar ta rantse cewa sai ta raba su sannan ta hana diyar ta ta yin magana da ɗan uwanta har abada shin bala wannan gabar wane ne ke dauke da alhakinsa ya danganta ga me yasa ta hana <clears throat> idan akwai da ta gani ne na sharri da fitina ya shafi addini ya shafi mutunci sai ta hana wannan yayi kyau misali ta ga alama akwai abu na fasikanci ko ta ga wani abu na rashin abin da ya dace da shari'a sai ta raba su wannan dama haka shari'a take so shi ne allahi wa munkar amma in ba tare da wani dalili ba ne na shari'a kawai ita ba ta son auren ne ko ba ta so su ci gaba da alaƙa to wannan ba laifi ba ne don misali alaƙa ce an rubuta wa mutum zunubi don wane yana soyayya da wancan kace ba ke yarda ya aure shi ba matsala a nan ita ce a sa gaba da kace in dai abin ai ban ga alamar ce ce gaba ba a nan iya kai ga gaba ka haddasa a yi gaba to wannan ka babban laifi ne Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta hasadu wa la ta baghadu wa la ta dabaru to kaga in dai gaba aka yi wannan ya haramta amma kawai don ta ce ba za ki auruwa ne ba ko kai ba za ka auri wance ba kuma iyaye suna da wannan damar da za su iya yankewa shi yasa Allah ce wa anki ku za ku aurar da 'ya'yanku? to sai ka hana ɗanka karya magana da ƴan wanci saboda ba ka da ya aure a gidan ba ko kar wani yanzu ko yarka katta saurari wani kuma kana da dalilinka wani wannan a shari'a ba gaba ba ne iyaye suna da wannan damar iyaye ai sun wuce wasa an gane wannan ko yawa a haddasa gaba shine bai halatta ba ina fata kuma mai tambayar nan ya raba tsakanin gaba da hana yin soyayya ba dole ne don ba a soyayya zama gaba ake yi ba an fahimta za ka iya kana tare da mace sai kuka daina soyayya sai kuka rabu shikenan ta ce da ba kuke yi ba dole bane zama gaba kuke ko da an rabu na wanda dama ba a yi auren ba sai wannan mai tambaya cewa menene hukuncin yana da wani hukuma ta karfi gidansa sai ta bayar da haya wa nysc kuma sai daga baya ga cewa sun cakudu maza da mata shi laifi yana kansa laifi baya kanka na ruwanka ya fahimta ta idan mutum yana da gidan haya ba zai bayar da dama a yi laifi ba shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man awa muhdisan duk wanda ya bada matattara matsuguni ga wanda zai yi sako fa alaihi la'natullah kaga kai ka bashi guri wanda ya gina gidan haya an gane ko ya ba yan giya hazana a fili yake ya ba karuwai a fili yake an fahimta ko ya ba yan fashi ya ba yan yahoo boys ya ba yan waye ya san da abin da suke shiryawa irin sai ya ba su wuri suka samu mafaka to wannan kaga yana da laifi shi ya tattara su amma mutum ya zo neman abu ba ya ka tsaya kana cewa me ya ka wane ne sai da ake samun kuɗi waye da waye zaka kawo ba ruwanka wanda ya gina hotel ya halatta wanda ya zo ya ɓuya ya yi zina ya sha giya yawa wannan ba laifin ka bane shi ya shafe shi amma ka ba wanda za su sha giya kaga wannan daban amma ka ba mutum shi ya je sha giya wannan ba laifin ka bane za ka kasa ki haya an ba NYSC ba ma in ka zai karkar su ba ruwanka da irin wannan an fahimta in ka ga ana wani abu na laifi ne to wannan sai ka je ka hala laifin amma sun yi abu na sako wanda sakon ba muta'addi ba kuma wannan ba zai Allah ba zai kama ka kan wannan ba ni dai a iya sani na wallahu alam in wani yana da fahimtar zai kama ka shi zai kama ka wani yana tambaya shin forex trading haram ne ko halal wannan bai da alaƙa darasi kuma ba na amsa shi nan ba za ka ji shi in Allah ya san gobe dama zan gaya muku cewa gobe babu karatu ko ya haƙuri yau muna da darasi ne na musamman a haɗeja tsohon darasi ne da na daɗe ina ta ɗagawa yanzu na sa musu gobe zan je biya bashi kuma zan yi bayani ne akan tsare-tsaren basussuka a musulunci da kuma ma'auna akan irin tsare-tsaren basuka na zamani da tsare-tsaren cinikaya wanda suke da abubuwa na bashi a ciki menene matsayinsu a musulunci an gane insha Allah ko a je a kasar na farko shi ne ne hikimar shari'a sannan daga nan ku ya kuli ta ne zuwa ba ba karatu in Allah ya so na gaban sa ba ba karatu sai kun ji bayani in Allah ya so ku ya kuli za a yi dan wani dan abin nan hutu kadan na hikimar shari'a shar'an ta yin idda yawwa zan ta yana cewa menene hikimar shari'a akan yin idda wannan tambayar taka tana da muhimmanci da ta fi karfin wannan darasin kadai yana ɗaya daga cikin abin da nake yin research kai na fara rubuta wani article kan wannan saboda na karanta wasu report na a wasu a university of chicago ne ina ji da suka samar a kan inda suka yi wani bincike ne a kasashen larabawa da kasashen turawa akan wani deficiency da ake samu akan yara sakamakon matan turawa an gane za ta iya samun namiji wannan namijin wannan namijin wannan namijin sannan ta haiku da wani ko kuma in ma ta rabu da wannan namijin daga baya tana iya auren wani ba wani abu na fasil a tsakanin wannan namijin da wannan an fahimta amma su musulmi ba a samun irin wannan haɗin ta yanda wannan namijin ya aure ta amma sai an samu gap din lokaci kafin ta je kan wani to wannan abun sai zama ba a samu irin wannan akan wannan ba to lokacin da na karanta wannan sai na ce zan yi wannan rubutun na zo daga baya aiki ya zama yawa ban ci gaba ba in na gama wannan research din ka samu ina so ne yanzu in yi comparing tsakanin ba wannan matsalar matsaloli da yawa akan modern science da kuma da kuma da kuma islamic law abubuwan da musulunci ya tsara su tuntuni amma yanzu kuma modern science zai tabbatar da cewa abin haka ne ka gani amma shi na wannan idan na ji shi wannan dan chapter na riga na gama shi so kawai dai abin da yake musulunci akwai fa'idodi da yawa in kana jin hikimomin babban hikima ta farko ita ce hikima ce ta abudiyya mu inna Allah ya hukumu ma yuri Allah yana so in yace ku kan ku yi ba sai ka tambayi ne ba akwai lada a ciki don haka mace ya tarabbasu bi anfusihinna su jira akan kansu in ta jira haka za ta samu lada don haka ko don wannan ibadar hikima ce dalili na biyu shine musulunci ya nuna maka wato wato wato marital institution sacred institution ne tsarin aure a musulunci yana da wata daraja ta musamman ka dubi protocol inda ake kafin a yi aure mana la illa bi wali wa shahidaini wa baraka zo har kawai kana ganin wata a ranar sai ta zo matarka ba sai ka sha wuya an fahimta to in kuma za a yi transfer din matar zuwa wani shi ma sai an samu dogon protocol so da musulunci nuna maka akwai ari sosai akan maganar waye na uku shine musulunci yana matukar takatsantsan akan khalqul ansab shine shine shine kwamacala a tsakanin dangi an fahimta yanzu ka ji yadda aka tsaya ana keke da keke idan wannan ana shakkar ba ta gama iddarsa ba ta je ta auri wani an zo an samu ciki cikin na waye sai an tsaya ba ana keke da ba za a ce alwaladul firash kawai a manta a ce dan wannan bane an ce abin sai an nemo kafa kaga sai an je wurin likitoci kenan a je DNA a tabbatar na waye a jingina masa saboda musulunci yana matukar takatsantsan akan kar a jingina ɗa wa uban da ba nasa ba ko a jingina maka ɗan da ba naka ba Kare yana daga cikin dalilan idda yana daga cikin hikimomin idda ne ba da mutum dama ya ɗan yi tunani saboda ɗan adam abin da ya faru da shi yau ya yanke hukunci na fushi ta yiwu in bayan wata ɗaya ne hukuncin da zai kuma na murmushi ne duk kuma mutum ɗaya ne saboda ɗan adam kowa ya san abubuwa suna canza masa wani yana cikin talauci yin hukuncin da zai yi daban ne in yana da kuɗi ka kana iya kuɗi bayan wata ɗaya ko <laughs> saboda haka kaga yanzu ya yi wani a cikin wani hali mai tsanani kamar yadda muka faɗa a karatun baya mutumin da aka raba shi da matarsa saboda rashin abinci sai daga baya kotu ce ta raba sai ya samu kuɗin abincin ya ka ce ya fi cancanta da ita sama da ta je ta auri wani daban za ka ce ko dai a koma kotun ta warware ta sake bashi ko kuma a gida ma ana iya sulhuntawa a bashi koda kotun ta ki yarda saboda ya fi cancanta domin dan adam hukuncin da zai yi da wanda za a masa in yana da shi da in yana babu yana iya bambanta sannan mutum mutum ma yana iya canzawa shi yasa aka baka mudda saboda ta yiwu a cikin talaucin nan abubuwa su dan canza ta yiwu in gatsa rasa ce saboda kana da kuɗi a yanzu ka dan rasa a wani lokaci kuma ka zo ka canza ra'ayi an fahimta duk yana daga ciki shi yasa aka bayar don haka hikimomi suna ciki sannan karshe kuma a zo kuma dalilai kuma na medical din wanda shi kama da kanka kana iya zuwa ka zo ka mana bayani na'am me shi kuma na'am da ah ok da, gane suka ce dna yana zama a jikin miji da mata wata uku ne masha Allah hmm. masha Allah Allah Allah zo ka gani ka faɗo da abu ya ce scientifically dama an tabbatar da cewa in mace bayan wata uku yana zama babu alaka duk wani abu na sauran abin nan din namijin yana iya karewa a jikinta zuwa wata uku za ka wani cikin da ta yi ba nata bane sai dai za ka faro ta ma malam yana jin ka a gaban ka cewa mu fa a musulunci idan mace wannan kuma za ku zo ku ji shi a can gaba idan mace mijinta ya rabu da ita ko mijinta ya mutu matuƙar ba ta sake wani auren ba kuma ba mu samu tabbacin da ya tabbatar mana da cewa ta gama jini uku ba sai muka ganta da ciki cikin na wancan mijin eh, ko da ya wuce ko da ya wuce wata tara ma har zuwa shekara hudu ko malam to kaga inda matsalan take kenan don haka kaga wani lokaci karka dauka da eh, ita doka tana iya kuma wuce inda scientific theory suke da fact ana iya ce a likitanci yanzu misali a likitance ai ba zai yiwu a likitance na ya wuce shekara guda a ciki ba haka ne amma mu a musulunci zai kawo shekara hudu me yasa muka saba wa likitanci a nan mun kuma saboda ku ba damuwar ku ku damuwar ku lafiyar uwar da lafiyar dan mun kuma damuwar mu mutuncin uwar da mutuncin dan saboda mu akan mu ce dan bayi da uba gara mu lalu ko kuna mu sa masa uba sai aka je sai aka ce ai dama ta rabu da wani miji ne an tabbatar ta jini uku ba tabbatar ba mutuwa ya yi mutuwa ya yi, saboda haka ya ce ɗansa ne ya mutu ya bar ɗa a ciki ka fahimta in aka kai shekara hudu sai a ce an kashe magana, amma dai ku jira su kunna wannan yana cikin yana cikin darasi na gaba akwai ne sura ta biyu wannan misali ko dai yin jini hmm. ko ah, idan haihuwa hmm. akwai wanda za a iya guje su medical yawwa ya yi kyau a ce mai kyau eh, yana cewa idan aka jawo idda ta yi kamar iddar ta ana tsammani sai bayan ta gama shayarwa za ta ce akwai magani da za ta sha da zai sa ta yi haila shi kenan ta riga ta yi haila mu a musulunci mun karba in dai haila ta yi haka cewa ta je ta yi abortion ba ta so ta riƙe cikin ta je ta shawara abu ta yi bari in dai ta haifi abin da ta bayyana fi khalqul insan kamar da muka faɗa shi kenan ta gama idda ana fahimta me yasa saboda Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna wa qad wada'at hamlaha sannan kuma Allah ya ce ya tarabbasna bi anfusihinna talatata kuru wannan ma kuma talatata kuru ne sawa'un jawo shi aka ko shi zo da kansa shari'a tana itibarin sa dalilin da ya yasa kenan idan mace ta sha magani a azumi sai ba ta yi haila ko sau ɗaya ba ta gama azuminta ai azuminta yayi ya kamata a ce ta yi daga sha biyar zuwa ashirin sai ba ta yi ba saboda ta sha magani mu mun karɓa ba za a ce sai ka ta sake saboda yanzu lokacin haila bane haka a cikin aikin hajji in ta sha sai ba ta yi ba shikenan jama'a an fahimta yanzu ba muna magana akan ya halatta ko bai halatta bane karka kai mu can ba ina magana ina magana akan in an yi yayi ya gama idda amma ya halatta ta yi ko bai halatta ba wannan ga kaga dokta

daga lokacin da suka wuce al'amarin da ta kai zuwa ga alƙali abin da zai lura shi ne zai ba ta wata ɗaya bayan wata ɗaya zai zaɓo sai a aiki a ba ta dama sai ta shi da su ke zaɓa kuma nuna wa shekara hudu shi ne zai ya yi kyau wannan dama malami ne ana bambanta tsakanin gaiba da kuɗuɗa ne imra'atul mafud ita ce wadda mijinta bata yayi gaiba kuma shine mijinta baya nan matashi ne wanda za a yi declaring cewa wannan mutumin is lost wannan shine mene mafut amma gaiba shine kamar mijin da zai gudu da kansa ya tafi ne kuna da ko sai ya ki wa ba ana zamu irin wannan ba ya je kudu ya je kasuwa sai ya shuru ko ya nemi dalilin da yanzu ya rasa sana'a ya rasa waye sai ce ina dawa barin je rani kaga wannan da ya je sai shiru yana shi ne gaiba an fahimta ko dukkan su akwai sabani na malaman fitowa akan menene za a yi amma gaba ɗayan su muna tara su a wuri ɗaya cewa amruha ilal hakim kawai ta je wajen alkali alkali shi zai duba maslaha akwai matar da mijinta fata yayi an fahimta za a iya bashi uzuri a ɗauki dogon lokaci amma akwai matar da mijinta gudu ya yi wannan ba za a iya ba shi uzuri ba ta yi misali ana buga wayar ta shiru an gane tana ringin kaga yana nan da rai kenan an gane ko ya ce hello in ya ce kaza sai ya shiru sai ya kashe waya misali kaga wannan ya ki dawowa ne wannan hukuncinsa gaba ɗayansu kawai a koma zuwa alkali alkali shi zai san zuwa yaushe zai ɗiba mata wato su malamai idan suka tashi idan ka ce za ka ɗauki classical text na wato abin nan a ijira'at qada'iyya kamar tufa da sauransu malamai ne waɗanda suka yi istihadi a da akan alƙalanci a irin zamaninsu da kuma alƙalanci a lokalitinsu ba dole bane alƙali ya yi iltizami da abin da yake cikinsu in alƙalanci zai iltizami da abin da yake cikinsu ɗari bisa ɗari ana iya samun kuskure yanzu misali me yasa a dokokin shari'a da lambauci da sauransu aka ba da dama wa alkali ya yi amfani da ƙur'ani da hadisi da kiyasi da waye ijtihadi ai saboda akwai abun da za ka duba tufan ka duba littattafan fikihu ka duba littattafai na kaza din amma sai ka ga in ka ce za ka yi amfani da su a yanzu to da za a samu adalcin da ake nema ba za ka sai ka je ka ishe hadinka. ishe hadinka kuma tun da an ba dama wa alƙalai matukar kana da reference da za ka zo ka ce a kaza ka ɗauko ai za ka samu cewa ana ɗauko abubuwa da yawa wanda suna wajen masaban malikiya in ba ka ba me sa alƙalan mu yanzu yawanci suke kawo fikin suna, fikin suna ai ba na malikiya ne. an gane da sauran tafai da yawa ka gama an ce hadisi yana bulugul maram ai ba na malikiya ba ne da sauransu don haka ni har yanzu ina jin cewa a ba wa alkali dama ya yi amfani da basirarsa saboda wallahi in aka ba alkali dama in wata matar ta zo tana fara magana zai iya gano gaskiya take da shi ko ba gaskiya take da shi ba shin ta zo tana damuwa akan ta kashe auren da domin mutu ko kuma damuwa ta a nemo mijin su ci gaba da auren duk daga haka alkali zai gane in ka ce za ka yi amfani da zallan abin da yake cikin littafi ana iya samun matsala na taɓa baku labari a nan cewa ibn rushid ibn rushid aljad inda akwai ibn rushid alhafid ibn rushid aljad wanda shi alkali ne yake cewa yake cewa wannan abin da ya faru da shi yasa yayi ritaya a alkalanci kuma yasa yake ji cewa ba zai sake dora alkali saboda lokacin a kurtuba shi da alkalin alkalai kuma ya tsara musu procedure dole da shi ake bi sai ke cewa wata yarinya na jira ta bada labarin na anan ko kawo abin tausayi a ƙarshe dai kaga kashe ta mijin yayi kuma ta zo ya wannan abun ya sa ya yayi kuka yayi kuka ya zo ya yi taya a alƙalancin ya ce kowa ya amfani da basirarsa kawai to kaga shi shekul islam taimiya ya yi la'akari da wannan ne ce matan da mijinta ya bata da matan da mijinta ya gaiba a bar wa alkali dama saboda musamman ma da muke da tsarin appeal ka kai wa alkali wannan ya duba ya bai ban aka je gaba wannan shi zai kara scrutiny sama da abin da wancan yi yi amma dukansu zai yi wahala a samu alkali a zamani yanzu da zai ce ki je bayan shekara hudu ki dawo in dai yana la'akari da maslahan wannan zamanin da muke ciki matar aure zuwa wata hudu ma ya ta kare mijin baya na balle ka ce mace je ta yi shekara hudu a cikin shekara hudu kuma in ta zo da ciki ka ce nawaye ka ce alwaladu lil firash ko za ta tura mata mai gadi ne yana sa mata ido mai za ta yi to kaga irin wannan dole in kai la'akari da damuwan zamani alƙali zai tambaye ta za ki iya haƙuri za ki iya ta ce gaskiya a matsa nake kaga wannan alƙalin shi ma ya san zuwa yaushe ne zai tsiba mata wallahu alam Ah, ina gani za ku ya kuri haka ko yawa akwai hadiri ma haka ce su don haka za mu ya kuri sai Allah ya kai mu a ah, darasi na gaba akwai bashi gaskiya akwai bashi guda biyu a karo a cikin darasin yau ya kamata a ce da ya shiga shine magana akan matar da aka mata aure alhali idda akwai ta mun yi magana akan batun cewa za a yi amma ba mu yi magana akan shin zai iya aurenta daga baya ko a bayinta ko ba zai iya sake aurenta ba in aka yi aure akan idda sannan akwai kuma matsalar da na faɗa na magana aure akan ciki sannan da dai sauran yan waɗanda suke da suke da alaka da wannan duk zamu tattara su in Allah so a cikin darasi guda biyu na sati guda ɗaya zamu gama in nayi sati biyu in Allah so a sati na uku zan zo sai mu gama da waɗannan dukan su sai zama an dakatar sai illa ma sha Allah assalamu alaikum